Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri na Juma'a talatin ga watan Oktobar na dubu da ashirin. A cikin shirin za ku cewa albarkacin ranar masu zaman kaso ta duniya yau 30 ga watan Oktobar 'yan kaso na birnin Agadez sun bukaci da hanzarta gudanar da shari'a domin rage cinkoso a gidan kason birnin. Wani hatsarin motuna ya abu jiya tsakanin dogarawa da galmi a jihar Tawa yayin da mutane biyar suka rasa rayukansu. a rahoton musamman na wannan shiri za mu kawo zancen kokarin da ƙwararrun likitoci matasa suka kawo a yaƙi da annobar corona a nijar albarkacin ranar fursunoni ta duniya da ake gudanar da shargullanta a ran 30 ga watan oktobar kungiyar kare hakkin ɗan adam ta ba da kyautar abinci yau ga masu zaman kaso da ke agadas wakilin masu zaman kason na wannan birni ya yi amfani da wannan dama wajen sa kira zuwa ga alƙalan shari'a domin su hanzarta wajen gudanar da al'amuran shari'a da ke gabansu saboda a rage cinkoso a gidan kason ismail hamma a zantawar shi da musa mamman masu taimaka mana muna gode musu saboda in sanya ma kansu ne sun kama gobin allah za su iske shi a can lahira ba to shi ita rayuwa wannan halifa iri-iri ne saboda gaskiya akwai wanda shi sai abin da gwamnati ta mishi amma wani ya ɗara wani saboda wani uwayen suna kusa suna kula da shi wani kuma uwayen shi suna nesa to ka gani bambanci dokai nan bayan haka nan kuma muna kira ga alkalai na shari'a su rika gaggauta shari'a saboda wani sai a kawo shi laihin da bai kamata kai wani lokaci ba sai ya wuce lokacin tun ba a ba ana kawowa kenan ana kawo ba a hidda wani lokaci ma kamar laihin bai kai ma ba ka zo gidan sai a kawo ka kuma a aje ka to wannan abu yana ɗaya daga cikin wanda ke cikin cika gidan kasu kuma mu tsakanin mu da waɗanga masu tsare da mu babu wani matsala wadda take kamar za ta jawo mutuncin mutum a ci mutuncin shi ko wani abun nan. Wasu mutane biyar sun gamu da ajalinsu jiya da misalin karfe shida na safe a cikin wani hatsarin motuna da ya afku tsakanin dogarawa da galmi a gundumar malbaza da ke jihar Tawa. Motuna biyu ne suka shiga juna ɗayan na ɗauke da mutane hudu ɗayan kuma ɗauke da man fetur ko kuma esans kamar yadda sarkin kanton ɗin dogarawa Madu Hakimi ya shidawa Usman Musa Arzika. wani yaro ne ya hito da najeriya ya ɗauko mai shi ko akwai guda mutu da ya hito da gidan rasu likita shi mai man kenan shi kare gilmama nan bisa gada sai ya kai bugi karen shi ko wanga zo bugi shi dan gidan da wanda ya ɗauko mutane da su likita to nan na sai da suka bugi shi ko ya ɗauke da mai sai ya wuta takka wanda ya hito da gidan shi ya ɗauke da mutum biyar dan mata yaro guda da shi mai motan hudu bisa wannan moto duk suna Allah ya musu cika guda ita da rayuwarsa ita bata mutu ba mace da aka goyo ta baya sai ta Allah ya suwa shi nan bisa motan nan Allah ya mai cika nan ya kone shi mu musu guda guda ya likita ta zamba babu su da nan ba a doke su ma da rayuwa nan gawa su suna aka ɗauka ko ko nan nima aka ɗauke su zuwa su bahin da masallaci na ba da sahe na fasiri kiri aka yi ba mutane kusa ne wani sun ka tahi kuma sun ga wata tana ci ko sun ka zo kuma wata ta kama gaji gaji ba wurin kama a maraɗi an baiwa jami'an gidan gona na ƙananan hukumomi 27 a yankin da hukumar abinci ta duniya wato ke aiki horo daga 27 zuwa 28 ga watan oktobar a game da ka'idodin irin shukar da aka inganta wannan kuwa da manufar baiwa manoma irin shuka masu inganci saboda su sami albarkatun noma masu yawa tare da fuskantar sauyin yanayi thomas francois na ma'aikatar da ke lura tare da tabbatar da ingancin irin shuka a hukumar pam na dauke da karin bayani Kamar kuka sani iri su ne na farko wajen samun albarkatun gona domin ta amfani da irin da aka inganta za a ƙara albarkatun gona da kashi 20 zuwa 40 cikin 100 abinda ke da muhimmanci sosai bisa tsarin wannan sauyin yanayi wanda dalilan haka ne aka shawarta amfani da iri da aka inganta domin iri ne da ba su ɗaukar tsawon lokaci kuma suna bada sosai. Muna son iri ya wadata kuma a same cikin sauki a ko'ina a Nijar muna da filaye da yawa a akalla eka miliyan goma sha ɗaya da ake amfani da su a kowace shekara har yanzu kaɗan ne. Ya kamata a yaɗa iri masu inganci domin manoma su rika yin amfani da su domin ƙara samun albarkatun gona domin ƙarewa da wannan matsala ta ƙarancin abinci. A wani mataki na rigakafi da barkewar rikici tsakanin manoma da makiyaya a wannan lokaci na girbin amfanin gona a gundumar birnin Kwanni jihar Tawa, kungiyar makiyaya ta garin ta soma wani aikin wayar da kan jama'a a cikin lokacin yankin daga kasuwa zuwa kasuwa. Mube Hardo shugaban wannan kungiya ya yi wa Usman Musa Arzika karin haske. Muna zagayewa kasuwa kasuwa muna waye ma ya kai bisa ga wannan abu. Ka san matsalolin nan kwanni a fara shifke-shifke lokacin da dabbobi ga hituwa daga Najeriya suna wucewa su yi azawa. Sai kuma ga wanga lokaci dawas lokacin da aka hidda cimaka yanzu. To muna zuwa muna waye musu kai su kama su bisa ga gonakin mutane. Saboda lokacin gane aka samu matsaloli bisa ga makiyaya da manoma su kiyaye wurin da an ka ba su su shiga wurin da ba a ba su ba kuma su kiyaye da hakken makwabta kuma da hakken gonakin mutane min duka hudu wannan na dan zagaya na waye musu kai bisa gare shi cikin shi ana waye kai ana samun waɗanda sun ka gane ana samu kuma waɗanda ba su gane ba da makiyayan da manoman duka su ko manoma su yi hankuri su hidda kayan su don ajiya daji ba ajiya ce ba A safiyar yau ce aka soma ayyukan babbar haduwa tsakanin 'yan kasa da shugaban kasa Isu Muhammadu da aka tsara gudanarwa a ran hudu ga watan Nuwambar mai shirin kamawa. An gabatar da mahawarori guda biyu masu alaka da abubuwan da ke damun matasa, kamar yadda Sidi Muhammad mamba a Majalisar Matasa ta kasa ya bayyana a santawar shi da Muktar Hamadu. Yau mun bude wannan taro wata babbar haduwa da za a yi tsakanin matasan kasar Nijar da shugaban kasar Nijar da za a yi hudu ga watan Nuwamba shekara wannan 2020 taron da muka bude domin a shin huda wannan rankwantar za a yi tsakanin shugaban kasa da matasa ministori za su jawabai bisa abin da ya shahi matsalolin matasa kuma matasa za su magana da su su ma su kawo nasu gudunmuwa matasa kuma su ma su yi bita bisa abin da aka yi musu cikin tahiya wannan na mulki ministan kula da entrepreneur de jeune da kuma ministan kula da yada al'adun kasa da kuma firantankin ministerkin matasa na kasa za su bayani bisa abin da aka yi ma matasa a kasan nan za mu taya mu yi yawon bude ido cikin birnin yamai a game wannan irin ayyuka aka yi uru bisa abin da shahi matasa haraɗe ƙungiyar malaman makarantun sakandare na gaya da ke jihar dusu ta gudanar da yajin aiki sa'o'i 72 daga ranar 26 zuwa 28 ga watan oktobar da muke ciki alimin nijan alkasum mamba na wannan ƙungiya ya zana wasu daga cikin bukatunsu a zantawar shi da fadal alu koke-kokenmu sun danganta ne da ɗaukar ma'aikatan kwantarage na shekara 2015-2020 ba tare da wata jarabawa ba akwai malaman ba da karatu 'yan kwantarage da shekarun suna kusantar 40 ba san ba yaushe za a ɗaukar su dindindin ga aiki akwai maganar cikon alawus na bakaloriya ta 2019 2020 da ba a biya ba. Malaman ba da karatu ba sa son su yi ajiyar albashinsu a Niger Post, to an tilasa musu. Hakan ya gyara mu, gara a bar mu mu je inda muke son yin ajiyar mu. Kamata ya yi ɗan kwantarage yadda ake biyan ma'aikacin gwamnati a biya shi tsakanin lokacin guda. to fa idan gwamnati ta kiya to mu kuma za mu ci gaba da fafutukar mu don akan ce ba a tattauna batun samun yanci kwatarsa ake. A yau ne matakin kulle karo na biyu zai soma aiki ga al'ummar kasar Faransa, wannan kuwa har zuwa ranar 1 ga watan desambar mai zuwa. Kusan mutane 250 ne suka rasa rayukansu sanadiyar cutar corona cikin sa'o'i 24 a kasar. wani hawa ta annoba ce ta kai hukumomin kasar ga ɗaukar wannan mataki a matsayin rigakafi a cewar shugaban kasar emmanuel macron a ranar larabar da ta gabata abdulaziz ahmadu jibo wani ɗalibi ɗan nijar da ke zaune a birnin tur na ƙasar faransar ya yi bayani kan yadda zai tsara harkokinsa a zantawar shi ta wayar tarho da habibu garba ba zai kasance abu mai sauki ba domin ina cikin wata jami'a inda ɗakunan ba su da girma sosai bayan wannan da dama sai a karɓi al'amarin. Akwai Yaɗuwar cutar sosai abu ne na tsira ina shirin yin sayayya ta in sayi duka abin da nake bukata abinci da sauransu wasannin bidiyo domin bata lokaci. Ba abin sauki ba ne tsayawa gida wata guda. Anan muna cikin hutun Tusen da ya kamata ya ƙare yau da yamma da a ranar Litinin za fara karatu. su amma tare da wannan kulle zai yi wuya sun gaya mana kawai darussan aikatawa ne kadai za mu iya halarta amma sauran dole mu tsaya gida. likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya ba na ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata da aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne. yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar coronavirus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne madam traore ki ba shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa. Na uku Madam Traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya. Na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a cikin tsarin yaƙi da annobar corona ƙungiyar ƙwararrun likitoci matasa na niger ta yunkura domin kawo goyon baya ga hukumomin kiwon lafiya na ƙasa wannan kuwa tun kafin bullar annobar corona a cikin watan Mars na 2020 in ji sakatare janar na ƙungiyar Dr. Shibu Sayo Farmo Adamu a zantawar shi da abokan aikinmu. tun da muka ji labarin wannan sabon cuda wanda ake ce ma covid mu matasa manya-manyan likitoci muka ga muka je muka ga minister de la santé muka ce to mun zo ne fisibila dan mu gani yanda za mu yi mu kawo taimakon mu tun da muka je muka gane su suka ce to sun amince lokacin da cutan ya zo a Niger duk inda aka kai malad wannan na covid muka tattara medecin medecin har su 150 muka kai su ko ina a hotel de reference a sami stade general sai kunce duk inda akwai sit muka kai su medecin wannan da sahe da rana da dare rai suna can suna kula da malad wannan na covid mun gode ma Allah tunda mu ne gaba hakan cutar nan kun ga ko rizitacin da Niger ya samu abu ne mai a zuwa gani kayan cutar nan akwai tashi hankali cikin Niger sojoji ne suke daji suke nan ga sara mu kasa kenan dole ne in cuta ya zo mu kolektoci dole ne mu shiga gaba kayan a ce ana da bukatar mu mu da kanmu za mu kai kanmu da muka kai kanmu fi sibillahi ne ba dan a bamu wani abu ba kuma gwamnati ya san komi ne ba bamu wani kungiya da ake ce ma ne fiye. su ne suka ce ato yaran nan tun da suka ce za su je su yi aiki fi sibillahi mu ko za mu ba su wani taimako wani wata suna iya ba su wani abu don su samu su sayo kabiyan masaloli dai da muka samu kun san cuta ne da mutane ba su yarda da shi ba kun mun ga ma wanda ba su da lahiya in mun zo su su ce kai kaya muke lahiya su lau kai ma wanda suka ce in mun ka zo ma gidansu za su halbe mu mu duk wannan ba mu ja da fahima mun san da abu ne da ba su sani ba kana mutanen lahiyan ka lau a ce a ah, baka da lahiya mutane ba su yadda me musan ba su ne masalan in kai ce kana da cutar nan me lahiyan ka lau wani soho ko wani lotijo ko wani wanda bai da jikin bai gari kana yi ta ka sa mishi wannan cuta mu mun gane su dan saboda shine ko malad ya zage mu muna bi shi da hankali muna kwatanta mishi na biyun masalan da muka samu to hakan kudi ne akwai wanda doharin ba su da ma kudin da su ta yi wurin su cikin su amma bai hana mu ba mu yi aikin nan yanda ya kamata ko lokacin da ma fin ya suka ce a ah, sun sai da kudin nan da za su ba mu muka yi wata biyu muna zuwa bis ta ba wanda ya bamu ko dala e yau alhamdulillah an yi abun yabo Niger yana cikin kasa uku ko hudu wanda resultakin da aka samu alhamdulillah madalla masu a nan muka karshen wannan shiri a huta lahiya Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.